nan waliyan Allah ne shehu ne wanda ya shahara yana zagin su tsawon shekaru suna zagin waliyan Allah suna zagin ne suna ce musu mushrikai yan bidiya to idan ka jero sunayen waɗannan wayanda kake kake kin su din sai ka kawo manzon Allah ka saka a ciki to shi ma manzon Allah kana kin shi ne kuma shi ma ka zage shi ne saboda Qur'ani ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in ka ga fir'auna da hamana da junudinsu duka waɗannan an ce suna kan kuskure sai aka jero su to idan ka jero masu laifi ba zai yi ka kawo mara laifi a ciki kuma ka ce wai washi hukuncinsa daban bane in dai ka ce ba na neman taimakon shehu tijjani ba na neman taimakon shehu inyas ba na neman taimakon sidi abdulkadir jelani ba na neman taimakon ah, ah, shehu usman danfodiyo har annabin ma bana neman taimakon shi misali yadda ya faɗi to ka zagi annabi muhammadu don haka ku hukunta shi kawai kar ku je ku bata lokaci a ta zama ana surutun banza Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabinmu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a yayin da gwamnatin jihar Bauchi ta kama Dr. Idris Dutsen Tanshi ta garkame shi a gidan kurkuku sakamakon zargin batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da ake zargin yayi wanda zuwa yanzu ta kai ga mutane ana ta tattaunawa akan yacce za a yi ko a titsiye shi a zauna da shi ya ba da hujjojinsa hujjojin da yake ta cewa yana da su na maganar maganganun da ya faɗa ga janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake ake magana cewa ai tauhidi ne inda wasu daga cikin malamai suka suka fito suka nuna cewa abin da ya lalle batanci ne ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallama inda wasu suke ganin cewa ma bai kamata a tsiye shi ba kawai yayi yayi batanci ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallama ne a kokari kawai a dau mataki a gansa sai ya dina ziru shek ɗan usman bauchi ya fito ya ba wa gwamnati shi ma ya ba wa gwamnatin Bauchi shawara a kan matakin da ya kamata a ɗauka a kansa wanda yake ganin ba ba zama za a yi da shi a ci za a titsiye shi ba kawai ta tabbata ya yi ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda insha Allahu a yanzu za mu sada ku da shi sayyidi naziru naziru shak daru usman bauchi a jihu gamsassun hujjojin da ya bayar na dalilin da yasa ya ce ba za a zauna a tsiye shi ba kawai a tsaya kawai a duba hukuncin da ya dace da shi a yi masa insha Allahu yanzu idan aka biyo mu a wannan tasha ta zamancin mu TV za a ji cikakken bayani daga bakinsa a yi sauraro da kallo lafiya Salamu alaikum. Abin da ke faruwa a Bauchi akwai wani mutum da ya yi rashin ladabi wa janibin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda aka ce za a yi zama wai dan a titsiye shi. Ni ina ganin wannan zama ba shi da wani amfani. Kawai za a duba ne menene hukuncin wanda ya yi rashin ladabi wa janibin manzon Allah kawai a hukunta shi. In kuma abun ya kama na jan kunne ne a ja kunnen shi. In kuskure ne. domin idan aka ce za a yi zama zai kawo wasu ayoyi ne da suke magana a kan dodanni a kan arna masu bautan dodo ya ɗaurawa waɗanda suke tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su kulla amliku nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah qul la amliku lakum darran wala naf'a da irin su duk ayoyin da suke magana akan akan arna sai ya ɗaura wa masu tattawasuli to wannan ɗaya kenan na biyu idan an yi saɓani dama ana komawa ne wa Allah da annabi su faɗi hukuncin abu fahimta za a tun fi shay'in faruddu ila Allahi rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir to wannan magana ana yi da malamai ne waɗanda suka kai matsayin ijtihadi waɗanda suka kai matsayin ijtihadi su ne wanda za a iya tattaunawa da su akan alƙur'ani idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye to za a koma wajen wajen sai warware matsala yasalunaka an kaza yasalunaka an kaza sai ya warware yasalunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin to idan baya nan sallallahu alaihi wasallam sai a koma wajen malamai ya Allah na atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum to in ya dawo hannun malamai su ne sai su rinka faɗin fahimtansu cikin Qur'ani da hadisi ko ijma'in malamai ko ƙiyasi da sauran kuma abubuwa da malaman usul suka shimfiɗa to shi dai wannan mutum bai kai matsayin ijtihadi ba bare a ci za a zauna a tattauna da shi akan ayoyi mai aya kaza take nufi ko hadisai mai hadisi kaza yake nufi wannan aiki ne na malamai mujtahidai iya abun da za a iya tattaunawa da ire-iren waɗannan shine akan fahimtar wani malami kuke tafiya a mazhaba ta fiƙo ko kuma a a mazhaba na aƙida in a fiƙi ne shin malikiya kuke ko a nafiya ko hambaliya ko shafi'iya ko ja'fariya ko zahiriya da sauran mazhabobi na musulunci wanne a ciki kake bi so idan ya faɗi mazaban da yake bi shikenan sai a sai a game ra'ayin malamin akan wannan matsalan shikenan sai a bar mutum akan fahimtarsa cewa mazhaba ne misali an taba zama da shi akan maganan wankan janaba da da sabulu wannan mazhaban abu hanifa ne shi ya yadda ai so idan ya zama mutum ya kawo abin da mazhaban wani malami ne shikenan zai iya za iya karban wannan to amma matsalan da ake samu da ire-iren waɗannan sun ce ba su yadda da mazhaba ba ba su yadda da ash'ariya ba in a aƙida ne za su ce ka ba ruwansu da ash'ariya ba ruwansu da maturidiya idan a a mazhaban fiƙi ne za su ce ka ba ruwansu da mazhabobi wai suna bin albani ba ruwansu da mazhaban malikiya ko ambaliya ko hanafiya to akan wani ka'ida za ka yi magana da wannan ya ce maka shi za ku yi magana ne akan kitabu wa sunna bayan kitabu wa sunna nan ba shi aka saukarwa ba an saukar annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma lokacin da aka saukar shi baya nan shi ba sahabi ba bane bare in wani abu ya shiga masa du ya tambayi annabi shine ma'ana fardu ilallahi wa rasuli bare annabi ya warware to ya za a yi malaman kuma duka ya raina su ya ce hum rijal wa nanu rijal su ma mazaje ne sun ɗauki ƙurani da hadisi sun gane mu ma mazaje ne mu iya ɗauka mu gane da haka so yake yanzu a yi jayayya da ire-iren su wai a ɗauko kur'ani a ɗauko hadisi ɗaukan mazaban wani cikin salafu salih sai idan ya race da san ransu za su ɗauka ko kuma cikin wasu malaman musulunci sai idan ya race da san ransu kamar wani ra'ayi na ibnu taymiya misali akan tawassuli ko akan ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam tukunna suke ɗauka to wannan akan me za ka yi zama da shi me zai fahimtar da kai me za ka fahimtar da shi kawai ya zagi ma'aiki a hukunta shi dalilin cewa kuma ya zagi ma'aiki ne shine ya jero sunayen waɗanda baya so su ne shehu tijjani shehu ibrahim inyas sidi abdulkadir shehu usman fodi waɗannan waliyan allah ne shehu ne wanda ya shahara yana zagin su tsawon shekaru suna zagin waliyan Allah suna zagin shehunai suna ce musu mushrikai yan bid'a to idan ka jero sunayen waɗannan wayanda kake kake kin su din sai ka kawo manzon Allah ka saka a ciki to shi ma manzon Allah kana kin shi ne kuma shi ma ka zage shi ne saboda Qur'ani ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in kaga fir'auna da hamana da su duka waɗannan an ce suna kan kuskure sai aka jero su to idan ka jero masu laifi ba zai yi ka kawo mara laifi a ciki kuma ka ce wai washi hukuncinsa daban ba ne in dai ka ce ba na neman taimakon shehu tijjani ba na neman taimakon shehu inyas ba na neman taimakon sida abdulkadir jelani ba na neman taimakon ah, ah, shehu usman dan fodiyo har annabin ma ba na neman taimakon shi misali yadda ya faɗi to ka zagi annabi muhammadu don haka ku hukunta shi kawai kar ku je ku ɓata lokaci a ta zama ana surutun banza duk abin da ya faɗa kuka faɗa sai ya kawo muku wani magana ya warware wanda wannan maganan ba na ilimi ba ne ko ya ja ayoyi ne na kafuran makka na dodanni ya ce maka lima ta abudu ma la yasma'u wala ya ce maka ko ya kawo wani maudu'in da ba shi ake magana ba wani iyaka na abudu wa iyaka na sa'in duka waɗannan magana ne akan bauta ba wanda ake bautawa sai Allah iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimakon ka kai kadai muke bautawa don haka waɗannan maganganu ba shi ne topic ba topic shi ne shin allah yana iya ya yi wa bawa amfani ko cutarwa ta hanyar wani ko baya iya yi allah yana iya yi a haƙiƙanin lamari allah ne yake komi amma bayansa wakilansa ne hatta mutuwa ma mala'ikun da suke kashe mutum wakilan allah ne ya tawafakum malakul mauti tawaffatu rusuluna to haka annabi isa ma in ya raya macecce da izinin Allah ne da haka tawassuli ya halatta mashru'i ne za ka yi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa za ka yi tawassuli da annabawan shi da mala'iku da alkur'ani za ka yi tawassuli da kyawawan ayyuka irin wannan tawassulin da ake nufi ba ana nufin shi abin da ka yi tawassulin da shi shine mai tasiri ba a'a Allah ne mai tasiri amma albarkacin wannan abun kake so Allah ya maka ya zo a hadisai ya zo a ayoyi wanda suke gwada akwai ceto amma man zalla zai shafa inda illa bi izini da izini ake abu ba ana nufin wa annabi zai iya yin tasarrufi ba da sanin Allah ba ne a billahi ko ba da izinin shi ba ba ana nufin akwai wani cikin halitta wanda zai iya yin iko akan wani abu wanda ba Allah ba don haka kar ku ɓata lokacin ku yi zama za a yi ta surutu ne da musu farko tukunna shi dai ba malamin da ya kai matsayin ijtihadi bane bare a ce ka kawo ayan ka gaya mana irin fahimtar ka akai ko ka kawo hadisin ka gaya mana irin fahimtar ka wannan aiki na mujtahidai malamai shi ma ya san ba mujtahidi bane shi a je a duba sifofin mujtahidai da sharuɗan mufti dama da mufti da mujtahidi duka sifan su ɗaya ne a je a duba wannan tukunna shin malamin ne ma tukunna yana da ijazozi akan fannonin addini wanda malamai suka ce ya sani kana da ijazozi akan tafsirin qur'ani akan hadisi akan aqida akan luga akan sauran fannoni a usul ijazozi mu'tabarai na gaskiya yardaddu malaman sun ce ka sani ko ka fara ne ka bari ko ka nisa ka zo ka bari da haka ba shaidi bane bare a sai za a nemo malamai mujtahidai a ce su tattauna da haka munazara din da ake a zamanin da ana yi ne tsakanin mujtahidi da mujtahidi wanda ya kai da wanda ya kai ko kuma a kira wasu arna ko mulhidai a yi da su saboda su kare a ji ko za kare kafircinsu amma yin a cikin da'irar musulmi ne mujtahide ne mujtahide ne suke yi to na biyu kuma bai yadda da mazaban ash'ariya ba bai yadda da maturidiya ba sai da cewa shi yana kan aqidan shi ahlus sunna ne ahlus sunna wal jama'a amma kuma bai amma kuma in masa ash'ariya sai su ce maka wasu wasu yarda da wannan ba su kitabu was sunna sai dai aqidan dan abdul watakila wata ko wani abu to ya za ka yi magana da wanda baka san tushen inda maganar shi ke fitowa ba in ka kawo shi ta nan ya zulle ta nan in ka zo maza ba eh, fiƙu nan ma su ce maka ba su yadda da mazabobi ba to akan wani asasi za ka yi magana da su kawai za a ruɗa mutane ne a rikitar da su a hukunta shi kawai ya soki ma'aikin Allah ko kuma in an ga abun jahilci ne a ilmantar da shi a masa faɗa a jakunan shi amma kowa ya san wannan zagi ne ba kuskure ba ne ka jero sunayen makiya wayanda ba ka san su wanda kake musu mushrikai kake ce musu zindiƙai tijjani haka ka kira sunan shi inyasi abdulkadir shehu dan fodiyo kai har annabin ma ba na son ka jiro shi a cikin makiyanka ne ba cikin layin masoya don haka wannan zagi ne salamu alaikum